makasudan kiran wannan taro da gwamnan jihar maraɗe malam zakar umaru domin bayyana wa al'umma wani albashir na ci gaban jiha da ya samu tsakanin ɗan tata group na kano da kuma jihar maraɗi gwamnan jihar maraɗi malam zakar umaru ga ta bakin shi jihar kano muna da hulɗa da gwamnatin kano kano din sai muka ga akwai 'yan kasuwa masu ƙarhi mayan kamfanoni duniya ta san da su sai muka tunkari kamfanin alasawa a ɗan kataguru mun haɗa mishi duk halalar da ke da kwai da arzikin da ke gare mu wanda za a iya ai amfani da shi su su amfana mu mu amfana to cikin abubuwan da muka shinhuɗa mai ya zaɓi abu uku na farko ya yi niyya na kawa kamfani na haɗa takin zamani a nan maradi za a samu ayyukan yi kuma za a same shi da sauki abu na biyu zai buɗe kamfani na haɗa abincin dabbobi abincin dabbobi shi ma abu ne wanda muke bukata to shi ya zo mun ji ya ziyarci mayanka ta maraɗi ya ga kimanin yawan naman da take iya safarawa ga yanzu zai kawo kayan aiki na'urori waɗanda a cikin awa ɗaya munti sittin nama zai zama kankara a ɗauke shi a tai da shi turai a kai shi duk inda ake so ya ce tun da muna da hilin jirgi zai amfani da hilin jirgin nan suna da jirage wanda za su rika ɗaukar nama eh, mayankan mayan suna kai shi ƙasar waje samu waɗannan kamfuna na abin da ke sa matasa su daddale zaman kashe wando kuma da kawo ci gaba a fadin kasa baki daya a ƙarshen taron na ji ta baki waɗansu matasa gana su ra'ayi dangance da wannan albashir. Tunda zai tallafa mu wajen kashe zaman banza ga matasa wanda ba su da aikin yi. Abu na biyu zai ƙara ɗaukaka tutan maraɗin bisa kan idan wasu jihohi tunda yau gagarin maraɗi za a koma ana sarrafa taki na zamani abinda sai mun yi takekeniya mun ji wata ƙasa mun ƙetare boda yau gashi a maradi kenan ga sauki na deflasman da muke yi yau ya zo mun kuma sai mun samu rahusa na sauki kuma na kuɗin da muke sauwa can har kama mu nan wannan mayanka da za a faɗaɗa bisa kan ƙarin nama da aka samu yau a ce jirgi da zai zuwa garin maraɗi ya ɗauki nama ai wannan abu ina ga sai dai mu ma Allah godiya Allah ya daɗar da abin kuma ya ƙara limka mu matuƙan murna biskan wanga albishir da gwamnan jiha ya gaya mana biskan wannan taro da aka yi sai mai ta ma Allah godiya kwarai wanga alheri da ya sauka cikin garin maraɗi wadansu matasa kenan ke nuna murna dangance da wannan albishir Shaibu Mani murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar